Ah, yan uwa mun babbada a da wannan mun babbada sirrika na jalabi da na dafa'i musamman jiya mun ba da sirrin ya dafi yana da ƙarfi ƙwarai da gaske kuma alhamdulillah tare da ayyuka da suka mun yawa jiya na yi aikin in na na kalkausar ɗin na ƙafa ɗari uku saboda abubuwan da yawa mu abubuwa na dafa'i ɗin muna ta ƙaddara su sosai saboda yanayi na mu'amala da jama'a sau da haka kuma na ga abubuwan mamaki kwarai da gaske aikin ina da na kalkautar ɗinnan kafa ɗari uku kuma da yadda Allah yau ma zan kuma maimaita shi gobe ma zan maimaita shi don na ji daɗi sosai da sosai na gama farke mafarke ah, daban-daban kuma na ji yanayi na ma na samu sauri sau da haka wanda bai yi ba Ina da kal kafa ɗari uku tsawon kwana uku dafa'i ne na gaske kwarai da gaske ah, to wannan yau muna tafa da aiki ne na ijaba aikin mustajaba wato aikin biyan bukata kenan mutane ina ga ko jiya wani dan uwa ya mun magana ah, daga ƙasan Ghana ya ce akwai ayyuka da dama da ya jajjarraba da kuma ya ji kuma mutane suna ta fitowa suna faɗan ababen alkhairi akan ayyukan shi kuma ya yi ya ji bai ga wani abu ba sannan kuma ma bari ya sassaka wasu maluma su masa ayyuka kuma dai har yanzu still yana cikin matsalar da yake fuskanta to irin wannan ana matsawa ayyuka na mustajaba ana matsawa ayyuka na ibdalu sahiri sai kaga ana samun dace to da haka wannan yau na ɗauko mana wannan aiki na mustajaba insha Allah tabaraka ta'ala in an buga shi za a ga nasara aikin fatihatul kitab ne Ah, kuma aiki ne da yake da sauƙi babu wahala insha Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ma tawfiqi illa billah baya ka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullah wannan aiki zaka yi shi ko da yaushe amma an san samu ne ka bashi cikin dare wato irin karfe uku da rabi hudu hudu da rabi wannan lokacin ko karfe biyu da na dare duk zaka iya wannan aiki ah, aikin in za ka fara za ka yi fati eh, wato sallah a biyu da surorin da suka sauƙaƙa ah, sai kuma bayan ka sallame ka yi istighfari salati hailala ko goma goma ko cikin tarbi tarbi cikin tarbi ɗari ɗari kenan mutahul amal ah, bayan nan sai ka karanta fatiha kafa arba'in da ɗaya fatiha kafa arba'in da ɗaya amma kowace ka yi bismillah fatiha kafa arba'in da ɗaya kowace ka yi bismillah sai kuma ka karanta idza a ita ma kafa arba'in da ɗaya ita ma kowace ka yi bismillah bayan nan sai ka yi iyaka na abudu wa iyaka na stayin iyaka na abudu wa iyaka na stayin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya wannan aiki za ka yi shi kwana uku insha Allah akan buƙatar da ka sa gaba in Allah yadda har bushara za ka gani idan ka yi wannan aiki Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu da ijaba ma